Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon labarinmu mai suna ke alheri ce, wanda Bibi Isa ta wallafa. Ni Rahama Abdulkarim, wacce kuka fi sani da Pinkish Lady, zan karanta. Da fatan za a yi sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Duk wanda ya san jami'ar Umar Musa 'yar aduwa da ke garin Katsina ya san a wajen gari take akalla ba a ƙasar ba tafiyan minti 45 ne zuwa cikin gari ɗaliban aji ɗaya na department of microbiology ne suka fito a gajiye da misalin karfe 6 da minti 5 na yamma kasancewa sun yi lecture 4 to 6 miyi mu ta yi wujiga wujiga don tsabar gajiya ta kalli ƙawayen ta biyu ta ce wayyo allah da alama za mu kwana a hostel yau jiya da garin ya haɗe rai ko dai ruwa za a yi cikin damuwa usi ta ce kai dole kaftin ya nema mana sauki gurin lecturer nan a yi rishirilin mana lectures din nan ko wednesday da safe ne sai a kai mana ita dan bala'i a ce lecture ranar asabar kuma 4:6 sai a lokacin ɗaya mai sanye da niqab din ta sa musu baki dan Allah kuma daga kafa kasa cike boss din nan kun dai san mazan nan ba hakuri za su yi ba balle yanda suka ga hadarin nan kowa so yake ya tafi gida mu ta ce hmm, ni kan bani da wannan karfin Usi ta amsa mata ai kam tafiyar mu za mu yi mu baki suka ci gaba da tafiya mai sanye da nikab din ta ce la kun gani ko school bus biyu sun tafi mimu ce ta bata amsa da wallahi kina da damuwa mu kaɗai kika ga bus din ta tafi ta bari mai nikab din ta ɗauke kai dan ta san da ta sake buɗe baki za ta iya fashewa da kuka usi ta dubi mimi ta ce aike mimi na san ko karfe nawa za mu kai ko a jikinki daga nan ba wacce ta kara magana ko da suka sa student center duhu ya fara yi kuma matan da ke gurin ɗaiɗaiku ne wasu ma an ba su lift mimi ta ce kuma zauna a kujerun SUG kafin bus ta dawo. A kufula usi ta ce cap saboda ga mugan talallu, ko? Ɗaya ta ce to ya zami ko mu ƙara sake to ta kila ma samu commercial a can. Mimi ta bata amsa da wallahi ba zan iya tafiya minti ashirin ba. Usi ce ta karɓe zancen da faɗin to bari mu barki a nan. Tafiya suka fara yi Mimi ta ga lalle za su batta a gurin. Ta bi bayansu da sauri. Tafiya suke yi suna hira jifa-jifa. Dare kam har ya fara yi ga hadari na ƙara haɗuwa. agogon waya ta ya nuna mata karfe bakwai saura minti goma sha biyar idan mai niƙaf ya ciko da hawaye sirarin motoci ne suke wucewa a gajiya mimi ta ce wallahi a ruwa miki ta ma mu samu lift usa ta bata amsa da eh wallahi ba su rufe baki ba sai ga wata baka mota mai bakin gilashi ta danno a guje har ta dan gifta su sai kuma mota ta fara dawowa da baya mimi ta yi saurin gyara zama rigarta ta ce yauwa ai na san na annabi ba sa karewa ga lift nan zuwa usi ta ce barkan ma allah ya taimaka mana wallahi da sai mun je gate mai niƙab cike da mamakin kawayen nata ta ce yanzu motar nan mai tin za ku shiga kuna jin sauti na tashi kaman ba dare ba usi da mima suka buga tsaki a tare usi ta ce kin ga dai besti idan muka bar motar nan ta tafi ba mu san lokacin tafiyar mu gida ba daga cikin makaranta ta fito balle ce sace mu za a yi cike da takaici mimi ta bata amsa da abu mai sauki idan ba za ta shiga ba sai mu mu tafiyar mu batta anan kafin ta ce wani abu motar ta iso ta tsaya daidai su ga baki suka zuba bakin windon motar ido a hankali glass ɗin ke sauka idanuwan 'yan matan uku tsam a cikin halittun da ke zaune a cikin gaban motar su biyu ne da yana sit ɗin direba ɗayan kuma na kujerar mai zaman banza da alamu abokai ne da fara'a tamimi ta ce sannun ku fa dan allah cikin gari kuka yi mai tukin mota ya ɗan yatsa na fuska a takaice ya ce e ɗayan ko kallon su bai yi ba ba tare da bata lokaci ba mimi ta sa hannu ta buɗe baya za ta shiga kenan mai tukin mota ya ce ba dai da wacce ninja za a shiga min mota ba mimu ta kalle shi da mamaki ninja kuma ya ce e mana wacce mai niƙaf ɗin a hankali usi ta ce sibi daga niƙaf ɗinki wacce aka kira da sibi ta kalli usi cike da takaici ta ce ba zan ɗaga ba ba zan kuma cire ba sai a sannan ne ɗayan ya ɗago don ganin mai niƙaf ɗin ita ma ta ɗago kai kenan suka haɗa ido sun ɗauki kusan sakan goma suna kallon kallo ya yi saurin ɗauke kai ya mai da kallon shi ga abokin shi murya ƙasa ƙasa kamar baya son yin magana ya ce malish dan allah mu tafi wanda aka kira da malish ya kalli mimi ya ce malama kulle mun kofa ko mimi za ta mai magiya akan yi hakuri mai niƙaf ta saurin kulle kofar malish ya ja mota a sittin ya bar gurin cike da faɗa mimi ta ce haba sibi menene haka kin wargaza mana damar da muka samu ta tafiya gida usu ta ce a'a fa mimi shi ya sa wulaƙanci a cikin lamarin shi menene abin ce mata ninja kuma sai ta cire niƙaf zai taimaka ya ɗauke mu mai niƙaf ɗin ta ce dama can ba su yi niyyar ɗaukan mu ba usi ta ce sibi kin lura da na gaban motar side view ɗinsa kawai na gani amma na gane a zababban gai ne ko kallo fa ba mu ishe shi ba mm. shi ne kaɗai abin da sibi ta faɗa tana tuno kallo kallon da suka yi cike da masifa mimi ta ce da dai sun tafi shi kenan sibi ta mana bukulu kila da ko nan ba mu san amsa usi ta ce ke kuma matsalar ki kenan amsan nan ba mimi ta harare ta sibi kuma ta sa dariya dan ta saba ganin haka a gurin ƙawayen nata biyu yanzu duk ba wannan ba burin ta bai wuce ta bude ido ta ganta a gida ba haka suka ci gaba da tafiya har suka isa gate suka tsallaka titi a lokacin ko dare ya dan bakwai ta gota zuciyoyinsu suka fara karaya tsoro da fargaba ya mamaye su barin mami niƙaf ɗin da ta fara hawaye a cikin niƙaf ɗinta sun yi nesa da gate usi ta ce idan ba so kuke mu karasa cikin gari a kafa ba ku tsaya mu samu mota ko daga cikin waɗannan masu wucewan ne mimi dan Allah ki tare mana lift Mimi ta taɓe baki ta ce ba zan tsayar ba. Dan Allah mana Mimi, cewar mai niƙab. In tsayar ki ki shiga? Da sauri ta zame niƙab ɗin fuskarta ta ce, kin gana cire ga baki ɗaya. Mimi ta yi minoshi ta ce, eh lalle da gaske kike. Ta ɗan matsa bakin titi ta sa hannu. Motoci goma ne suka wuce da ƙarfi ba tare da sun tsaya ba. Mimi ta ce ba fa za su tsaya ba ni na gaji. Usa ta bata amsa da faɗin dan Allah kar ki gaji. Mimi ta wurga mata rara ta ce malama ku zo ku sa hannu kila mu samu su tsaya. usi ta yi dariya ta matso kusa da Mimi suka sa hannu. Daga nesa suka hango wata jan mota ta doso su da full light. Suka dage suna daga hannu yadda za a gansu daga nesa. Motar ta ci gaba da doso su har ta gifta su. Da ƙarfi Usi ta ce, Kai yau mun shiga uku. Sibi da ke gefe hawaye kaɗai ke fita daga idanuwanta. Hon suka ji baki su suka kallo inda suka ji hon ɗin. Mimi ta ce la ga wata BMW na zuwa da baya. me jan motar nan ne ya dawo. Usi mai sauri mu ƙara sagun kafin ya canza ra'ayin shi. da sauri sauri suka nufi mai motar mimi ce a gaba suna biye da ita a baya suka iso inda mutumin ya fakin motarsa ta windo mimi ta ce assalamu alaikum mutumin ya sauke glass din motarsa sannan ya amsa mata sallamar wayyo Allah mimi ta bude baki tana kallon mai motar dan ya haɗu iya haɗuwa kamar shi yayi kansa ganin kallon da mimi take mishi ne sa shi cewa cikin gari za ku Usi da ta kula kwata-kwata hankalin kawata ba a cikinta yake ba ta ƙara so gurin. Ita ma kusan abin da ya faru da Mimi shi ya kusa faruwa da ita. amma ta dake ta ce ina wuni cikin gari za mu je don allah ko za ka rage mana hanya ya dube su ya ce bismillah usi ta ce mun gode ta yi saurin zunguran mimi ta wayance ta yi saurin shiga gaban motar usi ta buɗe baya ta shiga tare da kallon ƙawarta da ke tsaye a waje ta ce sibi shigo mana cikin sanyi da ta shigo da sallama ya dan waigo ya amsa sallama ta ya ɗauke kai bayan ya kwashe takardun da ke bayan sit ɗin gaishe shi suka yi duka ya amsa musu ya ce students ne ku suka amsa mishi da e amma a wasal kuke ko usi ta ce a'a da muke yi cike da mamaki ya ce dai student kuma ya kai kuka yi dare haka cike da yanga mimi ta mishi bayanin yadda aka yi suka yi daren ya jinjina kai ya ce ya kamata a san abin yi idan rishidulin lectures din za a yi to idan kuma bosses ne za a karo musu to a tabbatar dai kowa ya tafi gida akan lokaci is very risky a bar ɗalibai marasa abin hawa a nan balle kuma ko mata allah ya kyauta gabaki ɗayansu suka amsa da amin haka ya ci gaba da tukin shi ba wanda ya sake yin magana ba ka jin komai sai karatun alkur'ani mai girma kira sudais ɗib ɗib suka ji alamun shigowar waya mimu ta leƙa waya kira iphone 6s wadda ke jona a jikin rediyon motan ta ga mimu a jikin screen ɗin mutumin ya ce da mimu dan allah taimaka ki min swiping da sauri mimi ta yi yanda ya ce ba tare da ya kanga waya a sa ba ya ce hello assalamu alaikum wata zazzakan murya su usi suka ji ta cikin speakers ɗin wayar hello uncle zaid kana ji na ya yi murmushi ya ce ho mima so nawa zan gaya miki ki dinga amsa sallama oh sorry wa alaikumu salam uncle ba baka iso bane har yanzu mima ina cikin katsina but sai na je masauki idan na huta zuwa anjima ko da safe zan zo gida a shagwaba ta ce haba uncle zaid you promised to come see us immediately you arrived ya sauke jiya zuciya ya ce to bani minti talatin zan ƙara so insha Allah ta yi dariyar murna tana faɗin yawan unkuzi na gode you are the best bai amsa ba ya ce am rafik na gida ta ba shi amsa da a'a bai dawo ba ya dan yi shiru sannan ya ce mata to sai na iso kafin ta ce wani abu ya kashe wayar usi ta kalli sibi suka yi murmushi wanda aka kira da uncle ya burge su matuka daga jin wadda suka yi waya da ita sassan yar gata ce dan yadda take shagwaba da magana kadai zai gaya maka hakan a hankali usi ta raɗa wa sibi watakila iri yayarsa ce sibi ta gyaɗa kai zai da ya ɗaga wayarsa ya ɗan rage gudu ya shiga neman layin nephew ɗinsa kolatin ɗin ya zo ƙarshe ba amsa ba ya sake dailin yanzu ma kamar ba za a ɗauka ba kolatin ɗin ya kai ƙarshe ba amsa ya sake dailin yanzu ma kamar ba za a ɗauka ba sai kuma can aka ɗauka ba tare da an ce komai ba zai da ya gyaran murya ya ce rafik can ƙasa suka ji an ce barka da yamma zai da ya ce lafiya lau kana ina kamar ba zai tanka ba ya ce gani nan malish zai sauke na a gida oke to ku je ku mun bukin liyafa hotel oke shi ne kaɗai abin da aka ce aka kashe wayar da ya murmushi a bayyane ya ce rafik ikon allah da ya juya ya kalli mimi ya ce ina kuka yi mimi taifar da ido ta ce dukkanin mu unguwanni daban muke ka aje mu a national sai mu hauna pep ya ce junction ɗin bus no ku bari na sauke kowace a unguwarsu mimi ta yi murmushi ta ce ji fa ne ana jiran ka ya ce kar ku damu ya kalli madubi daidai setin cb ya ce malama wace unguwa kike cb baki ya fara rawa ta kasa magana da sauri usi ta ce muna ta wurin gidan masari mimi kuma na ji a ɗaya gurin motel zai da jinjina kai ya ce mimi mimi na murmushi ta ce ni ce ya sake kallon madubi ya ce ke cewa usi ta ce ni ce usi wannan kuma sibi zai da murmushin da ke kara wa fuskarsa annuri ya ce inye baki ɗaya ku suna yan gayu ne da ku mimi da usi da sibi suka sa dariya duka ya ce to bari mu fara sauke mimi ku ta gurin unguwar ku zan yi da taimakon mimi na nuna masa hanya zai da iso kofar gidan su ya fakin mimi ta sadakar z zai karbi lambarta sai wani yanga take yi amma shiru kake ji a ranta ta ce kila zai tambayi su usi ta bude murfin motar ta ce thanks so much uncle zaid ya yi murmushi ya ce ba komai ta jiya ta kalli kawayenta ta ce to kaddi amanta a fito da wuri gobe dan muna da gsp karfe takwas usi ta ce insha allah sibi ta ce ki gaida momi mimi ta amsa musu da za ta ji sannan ta ce ɗayanku ya dawo gaba usi ta buɗe murfin mota ta koma gaba mimi ta ɗaga wa zai hannu ya ja mota ya bar layin ita kuma ta shige gida shiru ba wanda yake magana sai da ya zo ungo ya ce ta gurin ina kuke usi ta ce ka ajiye mu a gurin makarantar salama ba wanda ya sake magana har suka zo dab da makarantar salama ya yi fakin usi ta ce sun gode sosai sibi ta bude murfin mota ta ce jazakallahu khair allah ya biya ka da yadda ka taimake mu da sauri ya wayo dan ya ji daɗin addu'an nan duk da bai samu ya ga fuskar yarinya sosai ba ya ce amin na gode suka rufe kofa ya ja mota sai cikin unguwar usi ta ce to sibi sai da safe allah ya kai mu usi kowa ta yi hanyar gidansu sai da ta yi tafiya sosai kafin ta iso gida tana tura kofar gidan ta gane nan ta a tsaye da sauri ne na ta rungu mota tare da matse kwalla ta ce nasiba ina kika tsaya haka dukkin tashi hankali na in ce dai ko lafiya nasiba ta kalli kakar ta cikin tausayawa ta ce ne ne ki yi haƙuri darasi muka yi 46 ko da aka tashi bamu samu abin hawa da wuri ba sai ma da muka tako har wajen gate kafin muka samu wani bawan Allah ya kama har kofar gidan su usi Nena ta ce baki ji yanda na tada hankali na ba dan naga ga baki taba kaiwa irin wannan lokacin a makaranta ba na ci kuka na ni kadai na fa minti talatin a gaban gidan nan ga shege unguwan nan ba wanda zaka aika da na hana baban ke siya min waya amma bari saboda irin wannan zai siyo min Sibi ta dadiya ta ce bari na shiga cikin na watsa ruwa ko la'asar ban yi ba wallahi Nena ta ce yi maza ga abincin ki can a madafa ta amsa tare da shigewa cikin gidan assalamu alaikum ya yi sallama a ƙofar falon gidan maimakon a amsa masa sai jin ihu ya yi ye ga onkuzi oyoyo wasu 'yan mata biyu suka zo suka rungume shi takaici ya cika z ba shi da yadda zai yi dole ya ƙirƙiro murmushin dole wanda hausawa ke cewa yaƙi ya fi kuka ciwo babba ta ja hannunsa zuwa dining area tana faɗa onku zaid i know you must be hungry murmushi ya ce a amima ciki na a ƙoshe yake da maraidaici ta ce don Allah ka ci ni da kaina na girka maka wallahi na daɗe ina yi please ya mata murmushin da ke kashe ta ce mima am full wallahi some other time ko bai bari ta ce komai ba ya kalli ɗaya budurwa ya ce anisa yayi na nan ta ce eh uncle zaid yana sama ya miƙe ya hau saman shiga falon yayin nasa yayi da sallama yayin ya amsa masa cike da farin cikin ganin dan uwansa barka da yamma yaya yaya amsa mishi da sanda zuwa injiniya zaid ibrahim lema zaid yayi dariya ya ce za ka fara ko yaya na suka fara hira irin tawa da gani cike da aminci da ƙaunar juna suna cikin firan ne hajiya saura ta yi sallama ta shigo ɗauke da tire sai ya zuba kwarkwasa take yi kamar wata ƙaramar yarinya a zaidu ka iso kenan ya amsa mata ba yabo ba fallasa ta dire tire ɗin a gaban mijinta sannan ta tsiyaya masa ruwan shayi a ɗan ƙaramin kofi ta ce kai ma a zuba maka shayin ne zaid miƙewa waye da sauri ya ce a ana gode bari in je masauki na gaji ya kalli yayin shi ya ce yaya bari na tafi zan shigo da safe in Allah ya yarda Alhaji Ibrahim Lema ya ce Allah shi huta gajiya Zaidu a falon ƙasa ya iske mima da alamun jiran shi take yi tana ganin shi ta nufo shi da sauri an kuzi har ka gama da dadi ya ce eh na gaji ne zan tafi na kwanta ta ce yanzu ba za ka ci abin da na girka maka ba ko ya rube ta da alamun tausayawa ya ce sauri mima sai da na ci abinci kafin na ƙara so ba haka ta so ba sai dai bayan da za ta yi ta ce to mu je in raka ka masaukin naka ya ce wa zai dawo da ke don ni ba zan sake fitowa ba sai gobe ta yi fari da ido ta ce ba sai na kwana a can ba zaro ido ya ce ke ba na son shiririta ta wayance ta ce haba ka san wasa nake yi ya wuce ta ta biyo bayansa me zan dafa maka da safe ba tare da ya juyo ba ya ce nothing ta juya a fusace tare da fashewa da kuka ta haye sama daidai haraba gidan mai gadi yawan gale gate wata bakar mota mai bakin gilashi ta shigo unku zai dai tsaya kallon mota har ta fakin bangaren kujerar direba aka bude na cikin ya karaso gurin zai da sauri ya ce anku zaid sanda zuwa ya kaduna zaid ya amsa cikin sakin fuska yana faɗin lafiya lau mahmud ɗayan ya fito cikin takun ƙasaita kamar baya son taka ƙasa ya ƙara gurin da zai ke tsaye sai da ya zo dab da su ya tsaya ya cire baki da ƙyar ya ce ka zo lafiya zai da ya murmushi ya ce lafiya kalau rafik ya karatu maimakon ya amsa shi sai ya zara hannunsa aljiyo ya ciro makullai ya ce room 108 allah ya huta gajiya ya mai da dubansa ga abokinsa ya ce Knight malesh ya juya ya bar zai da malesh a gurin Zaid ya murmushi ya tsaye da shi ta hanyar kiran sunan shi rafik lema Chuck ya tsaya unku zai ya ta ko har gaban shi ya ce kana da matsalar wani abu ne do you need anything girgiza kai rafik ya ce no nothing unku zai ya ce nawa ka kama min daki da kyar rafik ya bashi amsa da faɗin na riga na bayar kayan abincin ka fa rafik ya ce akwai saura karatu fa a takaice ce lafiya zai da ya ce baka tambaye ni mami ba rafiq ya dago jajayen idanuwansa ya kalli kawun nashi zai da fara dariya dan ya san ya kure hakurin shi tunda har ya sa shi magana haka ya ce to ka tafi ko kamar jira yake ya fara tafiya fat sa zai da juya gurin malish mahmud ya abokin naka malish ya ce ku zai akwai improvement dan yanzu yana zuwa lectures yanzu aka ma daga can muke yayi lectures 46 zai da kalle shi ya ce good kai yaushe zaka gama service din malish ya ce karshen wata Zaid ya ce ya yi kyau kofa, ka kawo min CV ɗinka kafin na bar Katsina. Malaysia ya ce na gode Uncle Zaid. kamar daga sama ya ji muryar Rafik na cewa, am, na ce ba? Zaid da Malaysia suka kalle shi. Zaid ya ce na'am, ka ce menene? Rafik ɗan yi guntun tsaki ya ce, ka ce ma wannan yarinya ta daina shiga harkata, ta daina kula ni. Zaid ya gane yarinyar da yake magana, amma sai ce wace yarinya kenan. Rafik ya ɓata rai ya ce Anisa. Zaid ya ɗan murmusa ya ce haba Rafik, ya za a yi ta daina kula ka ai ko ba komai zumunci ya haɗa ku ba wani abu bane don ta kula ka bisat ai kanwarka ce da da ba a saba ganin fuskar shi da murmushi ba amma kallo ɗaya zaka mishi kasan ran shi ya ɓaci ya ɗaure fuskar nan ta mau zuciyarsa na ta farfasa da ƙarfi ya ce she's not my sister she's nothing like my sister malaysia tsorata da yanayin abokin nasa dan ya daɗe bai ji shi ya ɗaga murya haka ba kuma uncle zai da yake wa ihun nan kai rafik baya cikin hayyacinsa shi ko zai daga baya da na sanin cewa anisa kanwar rafik ce tunda ya ga haka ya sarin shi ya ɓaci sosai kwata-kwata bai san ganin tilan ɗan yayan nashi a damuwa rafik ya buɗe ido a hankali ya sauke space akan zaid dan gajeren tsaki yayi ya ce i'm sorry zaid ya murmushi ya ce je kaka kwanta rafik malesh kai ma ka wuce gida allah ya bamu alheri ya faɗa motarsa malesh ma ya shiga tashi ya tayar aka bar rafik a tsaye yana kallon su mai gadi ya buɗe gate malesh ya fara fita daidai rafiq ku zai da ya tsaya ya yi wani gilas ya miƙo mishi takardun kilishi guda biyu ya ce a hanyar kankara ya siya rafiq ya amsa yana murmushin gefen baki da ya ce baka tambaye ni aiman ba rafiq ya dan yi gajeren murmushi ya ce she is fine she is always da ya jinji da kai ya ce good night son rafiq ya daga masa hannu ya wuce masu sauraro ku yi haƙuri mu da sa'aya a nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da pinkish lady 喜欢吗？